masu sauraro an lalubo sashen hausa ne na murya amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 daga nan washington a gundumar columbia abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da da dalar FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau 31 rana ta ƙarshe a watan janairun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta yi lale da dawowa ƙasar Morocco cikin ƙungiyar bayan fiye da shekaru 30 da ƙasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta mai da batun kare 'yan gudun hijira cikin muradanta da kuma ɗaukar shi da muhimmanci biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana 'yan gudun hijira shigowa ƙasar na tsawon kwanaki 120. Ƙasar Ukraine kuma kuma ta ce an kashe akalla mutane bakwai a wani rikici na kwanaki biyu da ya barke tsakanin 'yan aware masu muradan rasha da dakarun gwamnati a gabashin ukraine to har ila yau a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a wani masallaci da ke maiduguri salon harin da ke nema zama ruwan dare masu fada a ji suna nanata wannan kira ina kara jan hankalinmu baki daya dukkan wani wanda ba a tantance ba a tabbatar da shi ko kuma ba a gane yanayinsa ba a yi maza maza a sanar ma hukuma to a jamhuriyar Nijar kuwa malaman makaranta ne suka baiwa gwamnatin kasar wa'adin kwanaki biyar domin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan disambar bara duka bashin albashi wanda ake biyan shi daya kenan tukuicin nan da aka bayan kwanta rage an hidda shi kuma an zo an fara ba su biya kuma an hidda yau ba su ga tukuicin ba su ga biya albashi sannan za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa dangane da damuwa da kungiyar tarayyar afirka ta au ta nuna game da saka kasashen afirka uku cikin jerin kasashe da amurka ta haramta wa 'yan kasar shiga kasarta kana muna tafi da shirin noma amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta yi lale da dawowa ƙasar Morocco cikin ƙungiyar bayan fiye da shekaru 30 da ƙasar ta kwashe ba ta cikin tarayyar. Duk da dai ba lallai bane dawowa ƙasar ya sa komai ya tafi daidai. Shugabannin Afirka sun ce haɗin kan Afirka ya fi muhimmanci a wannan zamanin da duniya take fuskantar canji. A shekarar 1984 ne ƙasar Morocco ta fita daga cikin ƙungiyar saboda ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen Afirka ta amince da 'yancin yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Shugabannin Afirka sun ce a ƙarshe shawarar barin Morocco ta dawo wato ta dawo zaɓi ne tsakanin haɗin kai da yarjejeniya. Ta wani gefen kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa yau Talata dangane da gwajin makami mai linzami da Iran ta yi. Amurka ce ta buƙaci zaman biyo bayan gwajin makami mai linzami mai matsakaicin zango da Iran ta yi shekaran jiya Lahadi. Wani ƙudurin kwamitin sulhu a shekarar 2015 ya haramtawa Iran gudanar da duk wasu ayyuka da suka danganci makami mai linzami da za a iya yin amfani da su wajen harba makaman nukiliya. takunkuman da aka sanya wa Iran na shekaru takwas ya zo ne bayan wata yarjejeniya da Iran da manyan kasashe shidda suka cimma da takaitawa Iran ɗin shirin kera makamai masu linzami, ita kuma Iran a saka mata ta hanyar sassauta takunkuman tattalin arziki da aka saka mata. Sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta mai da batun kare 'yan gudun hijira cikin muradinta ta kuma ɗauke shi da muhimmanci. biyo bayan umarnin da shugaba donald trump ya bayar na hana 'yan gudun hijira shigowa kasar na tsawon kwanaki 120 amurka na da al'adar kare 'yan gudun hijira na fata matakan da aka ɗauka na ɗan wani lokaci ne a cewar guterres a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a gaban taron ƙungiyar afirka da aka yi a birnin addis ababa guterres wanda shine tsohon shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira a majalisar ya ce yana da matukar muhimmanci a tabbatar da kare 'yan gudun hijira 'yan sawa'i bayan da shugaba donald trump ya kori a turin jirar mai riko wato rikon kwarya saliyat saboda ta ki ta goyi bayan umarnin da ya bayar na hana 'yan gudun hijira shigowa amurka tuni wanda ya mai gurbinta ya umarci ma'aikatar shari'a kasar ta kare dokar da shugaban ya bayar trump ya nada dana bonte ya wato ya zama mai rikon kujera a turin jirar har sai majalisar dattawa kasar ta amince da wanda ya zaɓa ana sa ran kwamitin majalisar dattawa zai kada kuri'a a yau talata akan zaben jeff sessions kuma a cikin makon nan majalisar ta dattawa za ta ba da amincewarta wannan takaddama ta faro ne jiya litinin a lokacin da yates wadda tsohon shugaban kasa barack obama ya nada ta rubuta wasiƙa ga ma'aikatan ma'aikatar shari'a tana mai cewa ba ta tunanin kara umarnin shugaba trump ya dace da ka'idar doka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Ukraine ta ce an kashe akalla mutane bakwai a wani rikici na kwanaki biyu da ya barke tsakanin 'yan aware masu muradan Rasha da dakarun gwamnati a gabashin Ukraine. Dukan bangarorin biyu na zargin juna da laifin barkewar sabon rikicin wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ne ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Rasha a gabashin kasar ciki har da yankin Donetsk da 'yan tawaye ke rike da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Rasha. A Donetsk kuma, shugaban 'yan tawaye mai neman samun 'yanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi wa fararen hula barna da dama, ya kuma ce an yanke wutar lantarki da ruwan famfo a wasu ƙauyukan da ke yankin. 'Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin jami'ar ƙasar Faransa da Canada da laifin kisa biyo bayan wani mummunan hari da aka kai ranar Lahadi a wani masallaci da ke birnin. jiya litinin da maraici ne aka caji matashin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna alexander bisone da laifuka shida da suka danganci kisa da kuma guda biyar da suka danganci yunkurin kisa a harin harbin da ya kai an ba da rahoton cewa mutane takwas sun jikata sanadiyar harin da aka kai a wata cibiyar addinin islama da yammacin ranar lahadi mutane biyar daga cikin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali yanzu haka da yake magana a majalisar dokokin ƙasar jiya litinin prime minister justin trudeau ya ce an kai wannan hari ne akan mabiya addinin islama Hannayen jari sun yi matukar faduwa a Japan yau Talata, kwana ɗaya bayan da Wall Street ta da faduwa hannun jari mafi girma a shekarar da suka samu cikin kwana ɗaya. Bayanan faduwa ko hawan hannayen jari ya nuna kashi ɗaya da bakwai daga cikin ɗari a zaman faduwa mafi girma da aka samu tun bayan da aka zaɓi shugaban ƙasa Donald Trump cikin watan Nuwamba. An rufe kasuwannin hannayen jari a China da Hong Kong don hutu yayin da hannayen jarin kasashen turai suka nuna alamun karuwa da kaɗan. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun faɗi ne jiya Litinin yayin da masu sayan hannayen jari suka nuna damuwarsu akan abin da ka iya biyo bayan umarnin da Trump ya bada na hana baƙi daga kasashen musulmai guda bakwai zuwa Amurka. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda da asibahin yau ne wani dan kunna bakin wake ya kai hari a wani masallaci da ke unguwar dalori inda ya halaka kansa da kuma wani mai tsaron masallacin a wannan yanki kwayan kwanakin bayan nan an kai makamancin wannan hari a unguwar kaleri a maidugurin lamarin da ya halaka yankunan bakin waken da kuma wani matashi mai tsaron masallacin daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana a yau da misalin karfe biyar da rabi ne dai wannan kunar bakin wake ya dumfari wani masallaci a unguwar dalori da ke cikin garin maiduguri da ke daura da jami'ar maiduguri sai dai wannan dan kunar bakin bakin bai samu sa'ar kutsa cikin masallacin ba sakamakon taka masa birki da wani matashi da ke tsaron wannan masallaci yayi da ake kira salihu ali wannan matashi dai ya hana wannan dan kunar bakin waken kokarin kutsa wannan masallacin ne lokacin da ake gudanar da sallar asuba wanda dan kunar bakin waken ya tara da ke jikin nasa sannan ya kashe kansa da kuma wannan matashi da aka ya kammala karatun sa na jami'a kuma yana ma shirin zuwa yi wa ƙasa hidima ne mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor isoko ya aiki wa manema labarai bayanai ta hanyar sadarwar whatsapp inda ya tabbatar da akwai lamarin ya ce kuma yanzu hakan komai ya koma daidai ita ma dai hukumar sama da agajin gaggawa na jihar borno ta ziyarci wannan anguwa don idanu ta irin yadda abin ya auku wanda daga bisani ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar samar da agajin gaggawan yawa manema labarai bayani kamar haka sunana alhaji bello dan na na wakilci chairman executive chairman na sema hukumar agajin gaggawa ta jiha alhamdulillahi wannan abu da ya faru allah ya takaita shi su a su a burinsu ba haka ba ne yana da burin ya shiga cikin masallacin nan kamar da ka gani amma albarka allah da annabi da kuma su wa'anda suke kula da wannan masallaci Yaran mu da suke wannan wuri sun yi kokari sun tare shi ubangiji allah ya sa ya tada wannan bom ya kashe kansa ya kashe muna mu guda daya eh, so ina kara jan hankalinmu baki daya dukkan wani wanda ba a tantance ba a tabbatar da shi ko kuma ba a gane yanayinsa ba a yi maza maza a sanar ma hukuma ko kuma su da kansu waɗanda suke wurin su yi ƙoƙari su bayyana wa shugabannin da suke wannan wurin saboda a yanzu da kake gani ah, tsaro na kowa da kowa ne alhamdulillahi kuma dukkan wurare da ka sani daga kan masallatai zuwa coci-coci zuwa sauran wurare insha Allahu manya da yara da matasan baki daya kowa an sa hankali an sa ido kuma Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i Allah ya kawo mana karshen wannan masifa Allah ne ya jarrabe mu Allah shine mai yaye mana ita a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun matsalan hare-haren yan kunnar bakin wake da ma kai hare-hare a wasu hanyoyin da ke fadin jihar musamman ma a nan jihar Borno inda yan gungiyar Boko Haram ne suka fi karfi wadda har ma rundunar sojan kasar ke ta kirarin cewa sun riga da sun ci karfin 'ya'yan kungiyar boko haram din a yanzu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya fitin nuna baya kaza na zamanu ka kare mu jalla mu zam lafiya mu rungumi ilmu na dini da duniya ci gaba risku zaman lafiya To nan gaba kaɗan za ku ji abin da masana ke cewa dangane da saka wasu ƙasashen Afirka cikin jerin ƙasashen da Amurka ta haramta musu shiga ƙasarta. Amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda malaman makaranta suka baiwa hukumomin ƙasar wa'adin kwanaki biyar domin a aiwatar da matsayar da aka cima a bara ko kuma su ɗauki wani mataki. To sai dai kuma mun na Nijar sun ce ba wai sun yi watsi da matsayar ba ne kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sule Mumuni bar aiko mana daga Yamai. bisa tsarin yarjejeniyar da kungiyoyin malaman cos da sinasef suka saka wa hannu da ministan cikin gidan nishar bazum muhammad mai wakiltar gwamnatin nishar a yayin zaman da bangarorin biyu suka yi a ranar 13 ga watan disamba 2016 hukumomin na nishar a wannan rana sun dauki alkawalin biyan bashin albashin watannin da ake bin su kafin ranar 31 ga watan disamba sai dai a cewar jagoran waɗannan kungiyoyi isu arzika na naje gwamnati na jan kafa akan wannan batu saboda haka suka ɗibar mata wannan wa'adi da ke shuɗewa a ƙarshen mako gwamnati bai cika alkawalin shi na hari ba shine na biyan duka bashin albashi wanda ake biyan shi ɗaya kenan tukuicin nan da aka ba yan kwantarage an hidda shi kuma an zo an fara ba su biya kuma an hidda yau ba su ga tukuicin ba su ga biya albashi kenan kaga su suna cikin halin kaka nake yanzu me kuke bukata kafin shudewar wa'adin nan na kwanaki biyar ta hanwai ne da ya kai zuwa cika alkawali lokaci na kai bai yi shi ba kenan tun yanzu mu ja kunnen shi tunda mun kama ya fara angaje bisa kan al'amuran mu da na mun ce muna ajiye wannan takarda ta jan kunne saboda shi sanda muna nan mun sami ido kuma nan kwanaki biyar muna ga muna son mu ga ya sake tahiya ba mun ce nan zuwa kano kibiyar sai ya cika duka alkawalin da muke so bane mu ga ya sake tahiya saboda zancen ba da matriki ya tabbata zancen dukan yan kwantara zuwa aikin gwamnati ya tabbata zancen wanda ba a ba albashin su ba kan gai zama ya tabbata sannan muna iya mu ta yajin aiki wannan kowa ya san da shi muna iya kuma inda gwamnati gwamnati ya taka doka mu kai karan shi duk wannan abubuwa suna cikin makamman da doka ta bamu saboda mu ma eh, mu tilasta da gwamnati shi bamu haƙƙi. Gwamnatin ta Nijar ta bayyana cewa tana nan tsaye tsayin daka a ayyukan har hada takardu don ganin an warware malaman makaranta matsalolin da aka cimma daidaito a kansu a cikin wannan yarjejeniya. Malam Ashana Hima shine daraktan kula da harkokin ma'aikata a ofishin ministan ilimi. Eh, mahi yawanci in kuka ɗauki kaman abin biya albashi bashin da ake bi duka wannan ayin yi shi da yake abu ana yin shi cikin wani lokaci. Amma duk abin da shi takarda na a sauya wata doka wannan abun su ne ake nan gayi. Babu laifi daidai ne su tunar da gwamnati bisa ga alƙawarin da aka ɗauka kuma insha Allah nasa ana na shirye-shirye za a kire su a san menene ya kamata a gaggauta saboda a samu a ciwo kan matsala me ya kamata kuma abun shi nan da kwana goma sha tunda inda gaskiya ake bi nan da kwana goma kamata a ce an gamu da abin an kamu da juna kuma mun sani da alƙawarin da aka ɗauka in ba a yi su ba mun san wani abu zai zo daga daga baya kenan in Allah ya yarda eh, gwamnati za ta duba ta gani ina ne adalati wanda ya kamata a tuttura ma'aikatar sasanta 'yan ƙasa mediatur national wacce ke bin diddigin wannan yarjejeniya ta ranar 13 ga watan disambar 2016 ta ja hankulan bangarorin biyu su kai zuciya nesa domin kubutar da sha'anin ilimi daga cikin mawuyacin halin da ya shiga kamar yadda za a ji daga bakin alhaji mustapha kadi darakta a ofishin mediatur su shugabanni su yi nazari idan aka ɗauki alkawal to ya kamata a cika shi su kuma ƙungiyoyin kwadago ya kamata su ƙara hankuri su koma wajen abokan hudun nasu su zamna kan tebur guda a samu mahita tunda yau makarantar Nijar idan ba ta aiki sosai Nijar ce gaba ɗaya ba za ta samun ci gaba ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka aifi ɗanka da za a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da kusan minti sha shida to masana harkokin diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan damuwar da kungiyar tarayyar afirka ta au ta nuna dangane da sanya kasashen nahiyar uku cikin jerin kasashe bakwai da amurka ta haramta wa shiga kasarta na tsawon watanni uku a taron kolin kungiyar da ya gudana a birnin addis ababa ne tsohon shugabar gudanarwar kungiyar nkosazana lamini zuma ta nuna matukar damuwarta kan matakin da amurkan ta ɗauka daga abuja ga rahoton da nasiru adami alhikaya ya aiko mana Taron kungiyar Afirka AU a Addis Ababa ya yi abun nan da Hausawa ke cewa tsuntsiya maɗaurin ta ɗaya. Ga wannan mataki na shugaba Donald Trump na Amurka kan hana biza ga 'yan kasashe uku na nahiyar shiga Amurka da AU din ke ganin tamkar matakin zai yi wa dukkan nahiyar illa ne. Matakin hana kasashe shida na musulmi izinin shiga Amurka bai zama abun mamaki ba tun da tun a kamfen shugaba Trump ya alwashin hana al'ummar irin waɗannan kasashen izinin don a tabaransa hakan kau dabara ne ga ta'addanci. Shugaban sakatariyar AU a Addis Ababa inkosazana dilamini Zuma ta ce Afirka na fuskantar wata guguwar diflomasiyya yayin da amurka ta ci gajiyar baya daga afirka yanzu ta ɗau matakin hana 'yan gudun hijira daga wasu daga kasashen shiga amurka ƙungiyar eu bata ware kasashe kamar somaliya ba da bata ɗanyen ganye da amurka tun kawar da shugaba sayed bare da cin zarafin gawakin wasu amurkawa da aka kashe a mogadishu ko sudan da ke da zargin mallakar wata cibiyar makamai da kuma neman da kotun duniya take wa shugaba el bashir ruwa a jallo da libya kuma inda wasu da suka fusata bayan kashe shugaba muhammad gaddafi suka hallaka jakadan amurka a bengazi masanin ta'addancin ƙasa da kasa dr muhammad Muhammad Bello na Jami'ar Dutse ya ce AU na yin rigakafi ne da ya fi magani don kar daga kasashe uku a ƙara ambatar wasu kasashen. Ko da shi musulunci yana da goron zai hana duk wani musulmi shiga amma da waɗanda zai fara kenan su kuma kasashen afirka gani suke tun da gemun dan uwansu ya samu da wuta su ma dole su shafa nasu ruwa haka za a yi tun da a kungiyarce ake tafiya dole a tafi tare abin da ya shafi somaliya ya shafi libya dole ya shafi su gashi alkawarin da yi musu duka ɗaya bayan ɗaya yana kokarin ya cika alkawarinsa babu mamaki nan gaba a ce i ka shafi wasu kasashe kamar su najeriya Najeriya sun Uganda ma ka gane amma gara a fara wato rigakafi abin ya sananta ya shafi al'ummar Afirka gaba daya amma satinli in Allah so tafiya in ta tafiya shi ma zai san sauta siyasa ce ta duniya. Ga tsohon shugaban kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani Adama ta Amnesty International a Najeriya ambasada MK sauran kasashen Afirka za su ji gajiyar hulɗa da Amurka ko manyan dalolin duniya ne ta hanyar kare haƙoƙin 'yan Adam. Bayan Allah wanda yake ba san hawa ba san sauka ba ba wai an kama su da makami ne ko kuma an kama kama suna kashe wani ba haka kawai aka zo aka kashe su ba tare da ma an kai su kotu wannan shine bature ke kira extrajudicial killing ko kuma kisan gilla kisan gilla din nan ba shakka sai dai ya kawo daɗin fitina da ake da shi kasashen afirka ba za su yi kasadar gwale amurka da zabar hulɗa da sin ko rashi ba bisa sauyawar lamuran diflomasiyan amurka wannan dina daga bayanin masana diflomasiyya ne ga abin da tsohon jakada suleiman dahiru ke cewa idan ka duba ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai amurka ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da amurka ba shugabar kungiyar iyun lamini zuma ta damƙa sakatariyar ga magajinta musa faki muhammad daga ƙasar chadi wanda ya zo daidai lokacin da ƙasashen tafkin chadi ke yaƙi da ta'addancin boko haram nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya haɗa kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu ne abin kanmu. To yanzu kuma ga Sarfila Hashim da shirin noma. Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen amurka zan gabatar. kamar yadda rahotanni ke nuna cewa hukumomi a najeriya na tashi tsaye wajen mayar da hankali ga fannin noma da fatan farfado da tattalin arzikin kasar baki daya idan mai sauraro na biye da mu cikin shirye-shiryenmu na baya mun lalleka wasu jihohin najeriya don jin shirye su kan fannin noma da kuma yadda shirin gwamnatin tarayyar najeriya ke tafiya na ankos barowas wato shirin bada tallafin bashi ga manoma A wannan makon mun leƙa jihar Bauchi biyo bayan wani shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin gadar maiwa da ke karamar hukumar Ningi. Shirin da aka yi hasashen matakin farko zai taimaka wa manoman shinkafa kimanin dubu uku wajen bunƙasa sana'arsu. Wakilin murya Amurka da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu zanta da gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar game da shirin, inda ya fara bayaninsa kan manufar gwamnatin jihar Bauchi. ƙara wa manoman mu ƙanana ƙaimi saboda kashi 85 cikin 100 na dukkan ɗan jihar bauchi manomi ne muna so mu ƙara musu ƙaimi ne wajen ci gaba da yin wannan aiki na noma mu inganta musu hanyoyin da suke yi mu kawo hanyoyi na zamani a kuma yi abin da da ba a taɓa yi ba baya a kawo musu tallafi na kuɗi wanda wannan karo tallafi na kuɗi ɗin ba wai ɗaukan ɗaukansa a dunkule ake yi a baiwa manomi ba abin da ake yi shi ne za a zama a tantance shi gyaran fili tun farin farko za a duba a ga nawa zai abin nawa ake bukata eh, shuka da iri din da eh, magungunan kashe kwari da sauransu nawa za su bukata daga bisani kuma eh, ke aikata gona din wajen yaye ciyawa da waɗansu menene nawa za su bukata dukkan abin da za a yi a gona an ƙididdige shi har ya zuwa fidda abin da za a saida an yi ƙididdigan samu a jihar bauchi an yanke shawara masana sun yanke shawara cewa hekta guda na noman shinkafa za a buƙaci kuɗi dubu ɗari uku da saba'in wajen yinsa to bambanci da abin da ya faru baya shine ba dunkule kudin za a yi a bayar ba masu gyaran fili in sun zo suka gyara maka fili banki za ta biya su wanda zai baka iri da magungunan kashe kwari shi ma banki ne za ta biya shi kai kawai manomi abin da za a baka da farin farko shine kudin da za ka biya na kodagon aikata wannan gona bayan haka sai an sai da amfani to kuma sai a baka abin da ribar da ka ci wanda kuma riba ce mai tsoka a hanyar da su wayannan masana suka ba suka gina kasuwa ne da za su kai wannan abin su sayar ko kuma za ku bi sahun kamar wasu gwamnatocin da suka yi wanda yake za a ɗauka ne a kai shi a gyara wanda yake muke gani za su mu shigo a kasuwa. Eh, shirin shi an dama bambancin sa da shirye-shiryen da da aka saba yi kenan shi anko din abin da ake kira anko din a turance shine mai sayan amfanin gonan dama a kansa aka gina wannan shirin gaba daya so shi mai sayan amfani yana nan dama tun farin farko mu a nan jihar bauchi mu ma gwamnatin jihar bauchi muna cikin masu sayan amfani so manomi ya tabbatar cewa in ya noma akwai mai saye kuma za a saya a farashi mai inganci da zai samu riba da farko an yi rijistar manoma dubu talatin eh, daga bisani da aka zo a kai kididdiga an yi kididdigan manoma dubu ashirin amma abinda su masana suka nuna mana cewa eh, hakan zai karu nan ba din zai karu ba don komai ba saboda in an tuna mun kaddamar da shirin a wani katafaren fili da yake gadar maiwa a karamar hukumar ningi wannan fili gwamnati ce ta karbe shi saboda haka gwamnati za ta raba wa manoma ne wannan fili din a bashi kowane manomi so a dalilin haka ga nan gaba ba dadewa ba wannan nan ba din zai karu kusan in ce za mu cimma burinmu dama na amfani da manoma dubu talatin da muka bayan da muka shirya tun farko gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar kenan a tattaunawarsu da wakilin murya amurka abdulwahab muhammad kan shirin noman shinkafa da aka kaddamar a garin gadan maiwa da fatan manoma da aka kirkiri shirin domin su za su samu cin moriyarsa masu mu anan miki ka karshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abdulwahab wanda ya agaza wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar hashin gumel ke cewa a huta lafiya. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau na cewa nasarar kama bindigogi sama da 600 da hukumar kwastam ta yi wata babban nasara ce Allah ya tona asirin masu muguwar aniya amin sako da kwamar Shamsu Habiba a zari. Shi ma baba gana Ibrahim zangon daura cewa yi muna jinjina hukumar hana fasa ƙori ta Najeriya bisa nasarar cafke wata mota makare da bindigogi a jihar Legas. Da fatan za a yi ƙwaƙwarin bincike tare da hukunta masu hannu a safarar makaman amin. Shi kuma Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomben Najeriya cewa yi muna fata yunkurin gwamnati na sake gina yankin arewa maso gabas inda rikicin boko haram ya shafa kwalliya za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu sai kuma saƙon ta'aziyya daga isuhun dila faki wanda ya ce allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu ya kuma ba waɗanda suka jikkata lafiya sakamakon ƙunar baƙin waken da aka kai wani masallaci da ke ƙasar kanada Shi kuma saƙonmu na gaba cewa yake rungumar wani bawan Allah da ɗan ƙunar baƙin wake bam ya tashi da su a Maiduguri abin takaici ne. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya, amin. Saƙo daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka don Allah ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata a dinga hukunta masu aikata laifukan cin hanci da rashawa idan har ana son kawo ƙarshen cin hancin a Najeriya. da fatan wannan kira zai kai ga kunnuwan da ya dace. Saƙo daga Aisha Momi da ke Numan Road, Jimeta Yola jihar Adamawa. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya zo ne daga Yusuf M. Ramadan. Hakika mun ji daɗin caccakar da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi wa shugaba Donald Trump bisa hana musulmin ƙasashen waje shiga Amurka. Muna fatan sauran 'yan Amurka za su yi koyi da Obama wajen caccakar Trump. yanzu kuma ga labarai a takaice Ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta yi lale da dawowa ƙasar Morocco cikin ƙungiyar bayan fiye da shekaru 30 da ƙasar ta kwashe bata cikin tarayyar. Duk da dai ba lallai ba ne dawowa ƙasar ya sa komi ya tafi daidai, shugabannin Afirka sun ce haɗin kan Afirka ya fi muhimmanci a wannan zamanin da duniya take fuskantar canje-canje. A shekarar 1984 ne ƙasar Morocco ta fita daga cikin ƙungiyar saboda ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen Afirka ta amince da 'yancin yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Antonio Guterres ya ce yana fata Amurka za ta mai da batun kara haƙoƙin 'yan gudun hijira cikin muradanta. ta kuma ɗauke shi da muhimmanci biyo bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bada na hana 'yan gudun hijira shigowa ƙasar na tsawon kwanaki 120. Ƙasar Ukraine ta ce an kashe akalla mutane bakwai a wani rikici na kwanaki biyu da ya barke tsakanin 'yan aware masu muradun Rasha da dakarun gwamnati a gabashin Ukraine. Dukkan bangarorin biyu na zargin juna da laifin barkewar sabon rikicin wanda gwamnatin Ukraine ta ce an fara shi ne ranar Lahadi a sassan da ke magana da harshen Rasha a gabashin kasar. ciki har da yankin Donetsk da 'yan tawaye ke rike da shi da kuma wasu yankuna da ke kusa da kan iyakar Rasha. A Donetsk kuma shugaban 'yan tawaye mai neman samun 'yanci daga Ukraine ya faɗi cewa an yi wa fararen hula barna da dama ya kuma ce an yanke wutar lantarki da ruwan famfo a wasu ƙauyukan yankin. masu tsaro da haka mu kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe ta da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana za mu zo muku ɗauki da wani sabon shirin yanzu madadin maryam dauda da ta na gabatarwa da kuma jule lathis gresham da ta haɗa mana sautukan sai injiniyan mu linus rimkus mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc sai dai kada a yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi.